Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. a wani yunkuri don ganin an zaburar da tattalin arzikin arewacin Najeriya musamman ma a arewa maso gabashin ƙasar. Gwamnatin jihar Gombe tare da gwamnatin tarayyar Najeriya sun himmatu don farfado da noman auduga da zai kai ga farfado da wasu masana'antun masaku da suka durƙushe a arewacin ƙasar. A yin wata tattaunawa da wakilin Abdulhab Muhammad ya yi da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fara da yin bayanin dalilin shirin noman audigar. Abdulhab na ga dalilai suna da dama da suka sa mu wannan mataki kuma sai ya kasance da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin asuwaji bola abu tinubu ta kawo wani tsari da ya samu duba hanyoyin da za mu ƙarfafi arzikin arewacin najeriya nan noma kusan zance ita ce mata ta ɗauke kusan lahirin al'umma ne bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu kuma to saboda haka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu saboda shi zai rabu fadace-fadace kuma zai ba da sana'a ta gudanar da kyau kuma kar ka manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi sutura kusan yanzu a mutum miliyan 200 da wani abu kowa ya sa riga za ka ga kayan nan ba na najeriya ba za ku kai hada da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta masaka kaduna kadai akwai masako guda takwas wanda kowannen su zai ɗauki ƙasa da mutum dubu hudu ba yau duka suna kulle a gwamben nan muna santa ne na wajen noman auduga a arewa maso gabas don da adamawa da borno da gombe har ka ji jikin mu ta bauchi wajen misau da sauransu ana noma auduga da ba kaɗan ba kuma daga noma auduga na za a kai ga yin masana'anta musamman yanzu mun yi gandun yin masana'antu wanda ba kuɗi kaɗan muka saka ba akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshikin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya nasara muna da komai a gurin mu. saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane bisa noma a duka nan gombe dama tana cikin waɗanda suke sama sama so ina ga yafi kusanci gare mu mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari ka kar ka manta daga manomi zuwa ɗan barandanta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta zuwa ainihin magurzar da za a gurje ta a yi a tafar a kuma yi a kai ta kuma masaka ba ƙaramin mutane zai ɗauke mana ba so ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauki ko ba za mu tsaya a auduga ba yanzu mun shahara wajen noman riɗi mun shahara wajen noman waken suya da sauransu duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba a'a mai sarrafawa ya amfana mai safararsa da karkara ya kawo birni ya amfana wanda zai ɗauka a kai in an yi masa ya dawo ya zama dilan atafa ya amfana saboda haka muna ga moruwar da za a samu yin aka yi hakan noman auduga ba kaɗan ba ce shi ne dalilin da ya samu ka ƙarfafa wannan kuma sai ya kasance tun da gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abun gaba ki ɗaya in ka je busau ka je funtuwa ka je katsina ko ka gangaro ƙasa ka zo kano duk wannan masako a farfado da su asalin arzikin arewacin najeriya dama daga noman auduga ne sai noman gyaɗa sai kuma kirada sai kuma sauran abun da suka shafi dangin waɗannan ko walau kiwo walau noma to wannan ina da zai taimaki arewaci ba kaɗan ba kuma a matsayinmu na gwamnonin arewa wadda nake shugabanta mun yi lissafi da zurfi a kan wannan mun ga wannan insha Allah zai shi yasa yanzu aka ɗauko mataki na kawo waɗanda suka shahara a duniya wannan arise da suka zo muka yi mitin da su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina saboda haka sun yi alkawari daga yin noman ta zuwa sarrafa ta har a yi masaka. zage wani wuri ne wanda yake aka samar tun haɓaka kiwon shanu me yasa ne ka fito da wannan tsari? In ka duba da kyau kusan babban dalilin da ya kawo faɗace-faɗace ko ya kawo mu ga wannan yanayi na rashin tsaro shine irin wannan abu na da manoma a samu a bara kai a fada kuma kowa ya asara a garin haka makiyaya wanda su ma sun kunshi kusan kashi 25 ko kashi 30 bisa ɗari na mutanen da ake gama masu sana'a ne na noma ko kiwo a cikinmu in kaɗa yayin da ake da kashi kusan 30 ko fiye suna wannan to akwai buƙatar a sa ido a taimaka musu domin in an yaka su ma su ya kwanta kar ka manta an yi garaje an kashe burtali an kashe labi bisa son zuciya ko kuma dalilan wani kawo ci gaba an kashe gandun daji an kashe da gandun kiwo gwamban nan tun 1928 ake tura suka kafa wajen abin da ake kira gandun kiwo grazing reserve mm. muna da guda kusan 48 wasu an yi musu ka'ida da takarda wasu kuma an ba su haka bisa fahimta na al'umma ganin akwai shugabanci mai kyau ina ga irin yunkuri haka sa a lokacin na tsamman lokacin ko chris garba muna ba jihar bauchi aka duba yiwuwan a kafa wannan kwawa zage da amma ba aika yanki fili kawai ka bar shi ba ma kusa ka'ida ko zama ba ne zai sa amfana da shi bisa tsarin da kar ka manta a yanzu idan noma na zamani ne ko kiwo na zamani ya kamata a ce za a iya waɗanda gonaki ne musamman na yin ciyawa kaɗai. a wannan gu kadada 144 ko nawa manoma suke so za mu iya sa su noma ciyawa kar ka manta shi mai kiwo in ya saya shanunsa kuma za su yi kyau dabbobinsa za su yi kyau in ya tashi zai sayar zai sayar da su cikin riba domin ba su wahala ba shi bai wahala ba to in ka wuce wannan ai yanzu an ɗau matakai na zamani ina ga bai dace a ce war haka kullum za mu ɗauki shanu ko dabbobi da ransu muna tafiya da su kudancin najeriya mm. don me idan aka yi mayanka na zamani mm. za a iya yin naman nan a gyara shi a sashi a mota ko a jirgi a kai shi mun amfana duk sauran abin da ya biyo can ma kuma su amfana ko kuma samu kuɗi na shiga wanda ma in har aka yi da gaske za mu iya kai shi kowace ƙasa a duniya wannan ya sa aka yi kamfanin nama na bauchi aka yi mutumin bauchi to kaga duk irin wannan su mutu to in ba mu yi dabara muka farfado da gurare ba ko muka kiyaye guraren nan suka haɓaka suka yi aiki yadda ya kamata ba to fitintunan da za su zo daga baya sun fi na yanzu da muke ciki za a samar da makaranta ne da asibitin ne akwai makaranta akwai asibitin dabbobi mm-hmm. akwai dam dam da aka yi zai noma mm-hmm. a kaga ana lissafin wajen mutum dubu ɗari ko dan dai da ba mu samu abin da ya kamata a zamanin shugaba buhari ina tsaman 2017 aka kawo wani tsari na haɓaka ciwo bisa wani project da aka ce national livestock transformation aka shiga aka yi ta ku kuce ba a yi wani abu ba har aka kai ga tafiyar shugaba to saboda haka ba a faɗa ba a cika idan aka faɗa aka cika ni ina ga wannan zai tasiri kuma zai taimake masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya da wakilin a Gombe Abdulhab Muhammad sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kama noma ya